sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni azima bashir aminu daga nan sashen hausa na radio france international rfi shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya dalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa inda a wannan karan shirin ya yi duba kan sabbin alkalaman hukumar lafiya ta duniya who da ke bayyana yadda mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari tara ke mutuwa duk shekara sakamakon shan taba sigari da sauran nau'ikan taba masu ɗanɗano dangin shisha. na WHO da haɗin gwiwar hukumar kula da lafiyar zuciya da kuma jami'ar Newcastle ta Australia na zuwa daidai lokacin da duniya ke shirin bikin ranar masu ciwon zuciya. Ibrahim Chindo wani tsohon mashayin taba mai shekaru sama da sittin a Najeriya ya bayyana irin illar da taba sigari ta yi masa baya da ya shafe shekaru fiye da arba'in yana zuka. Tun daga kan mai zobe na fara shan sigari har zuwa mai shamuwa da sauransu. Ya zo muka koma kan Benson da Rosmas na zamani. Rahoton wanda ya yi gargaɗi kan yiwuwar mashaya ta bar su iya kamuwa da ciwon zuciya tun daga karancin shekaru ya ce cikin duk mutum biyar da kan mutu a kowace rana guda na da alaka da ciwon zuciya wannan gargaɗi ya sanya mutum tabar alhaji nuru yusuf kobi daraktan hukumar wayar da kan jama'a ta najeriya don jin irin kokarin da suke na wayar da kan jama'a musamman matasa game da illar shan tabar ciki har da dangogin shisha tuni dama muna dan faɗakarwa a game da shaye-shayen miyagun kwayoyi gaba ɗaya wadda hada shi taba sigari saboda uh, yana da wani sinadari na nicotine wadda da mun tuni mun sani yana cutar da al'umma uh, mun sha hada tarurruka mukan gayyato masana inda suke gwada mana cewar shi wannan taba sigari yana dauke da wasu sinadarai akalla guda shida a cikinsa wadda wayannan sinadaran idan aka kona su sukan zama har wajen dubu bakwai kuma sukan shiga cikin jikin dan adam suna haddasa masa watan wasu cututtuka yakan taba fata fatan jikin mutum mutum shi yasa zaka ga mai shan taba zaka ga fatar kafarsa da na hannunsa ta yi baki yakan sa mutane suna mutuwa a na farar daya wajen samun bugun zuciya so jin irin waɗannan illoli da taba sigari ke haddasa wa jikin bil'adama muka ga lallai kuma abin ya fi shafan matasa yara ƙanana wadda suka ɗauki shi wannan shan taba a matsayin kaman wani al'amari ne na yin gaye to a yanzu haka a ma'aikatan mu gaskiya mun kuduri aniya ganin wannan rahoto da muka gani ya ƙara kaɗa mu ya tsorata mu wadda muke ga zai zamanto kamar dalili na yadda ake samun matasa suke samun bugun zuciya kaga yaro an wuni da shi a kwanta da shi amma da safe ba za a tashi da shi sai a ce maka yaro bai ce yana jin ciwon kai ko zazzabi ko wata ciwo na damunsa ba to sai muka ga wannan a cutar da take buge matasa tana ka da su kuma take sa wasu yara suna haukacewa duka suna da dangantaka da wannan taba ta sigari zukar taba sigari da ake wadda ake gaba kwai ba saboda haka yanzu mun kudiri aniya insha Allah za mu fitar da wasu shirye-shirye na musamman na wayar da kan mutane da faɗakar da al'umma game da illar taba sigari. Dakta Yusuf Abdu Bisau ƙwararre a harkar kiwon lafiya kuma malami a sashen koyar da aikin likita na jami'ar Abubakar ta fawa balewa da ke Bauchi ya bayar da shawarwari a wani yunƙuri na dakile matsalar shan nau'ikan tabar. Na farko shine dole ne hukumomi su samu alkaluma da zai nuna iya yawan matsalan shi wannan shan taba ɗin a cikin al'umma domin ba za mu iya magance matsalan ba idan idan ba mu san tsananin ta ba na farko kenan mu san kuma daga cikin waɗannan alƙaluma na mutanen da suke shan taba a cikin al'umma waɗanne ne suke da wannan matsala na ciwon zuciya ɗin domin a ga yadda za a iya taimakawa sannan abu na biyu kuma shine dole ne a kare mutane daga shan taba ɗin kanta ta hanyar hanawa da kuma karewan mutane daga illan da hayakin taba yake kawowa domin ka zauna kusa da mai shan taba abin da ake kira passive smoking ko kuma second hand smoking domin shi kansa yana da nasa illan ba tare da ma kai kake shan taba ɗin ba in kana zaune a kusa sannan dole ne a samu kuma tsarin da za a taimakawa wanda yake da niyan ya daina shan taba ɗin ya samu taimako wanda za a jagorance shi daga hanyar da zai iya fita a cikin wannan shi shan taba ɗin haɗarin sannan dole ne kuma a ci gaba da faɗawa mutane illolin shan taba sannan abu na gaba da yake da muhimmanci shine dole ne a hana tallace-tallace da kamfanonin taba suke yi ta hanyar yada labarai wato media baya ga taba sigari rahoton ƙwararrun ya kuma bayyana cewa tabar shisha wacce ke kunshe da sinadarin nicotine irin na taba sigari tana da matukar illa ga lafiyar masu amfani da ita sabanin yadda wasu ke ɗauka ba ta da matsala ta ba dai abin da ke ke cikin shisha daidai yake da abin da cike cikin wannan taba da muka sani ta sigari wato wannan sinadarin da ake kira nicotine to amma bambancin shi ne shi shisha an kirkiro shi ne daga a cikin a karni na goma sha shida da aka fara amfani da ita taba din amma a cikin bututu wanda ake hada shi da ruwa tunanin wanda ya kirkiro ta shine idan hayakin taban ya biya ta cikin ruwa to wannan zai sa ya tace hayakin taban ya kasance ba shi da illa ga huhu to amma wannan tunanin nasa kimiyya ya ya tabbatar da cewa ba haka take ba ya zuwa yanzu dai cututtuka masu nasaba da ciwon zuciya na kan gaba wajen sanadin mace-mace da ake samu a duniya Allah ka ba mu sa mai sama To yanzu kuma sai ci gaban tambayoyi game da allurar rigakafin COVID-19 tare da Dr. Usman Bashir na asibitin koyarwar Malam Aminu Kano wanda asusun UNICEF ke daukar nauyi da nufin wayar da kan jama'a kan muhimmancin rigakafin COVID-19. To duk da shin ko akwai nau'in mutanen da garkuwar jikin su ke iya yakar ita wannan cuta don haka ba su da buƙatar karɓar rigakafi? A'a har yanzu mu gansu ba. Har yanzu wannan cuta tana tana tana cin zalin kowanne irin mutum nau'in mutane kamar na faɗa duk da yake da mu ga ƙasa da in shekara takwas ba amma duk kowanne irin nau'i kowanne irin jinsi kowanne irin eh, da manya da yara shugabannin ƙasa da ta kashe su manyan mutane ƙasashe da muka sani ta kashe su talakawa ma ta kashe su ba ta da wani tsari da ta ce wai wannan ta su 'yan tsalle ne tana shiga ina wannan tsumagiyar kan ya ce yaro ya dawo babban kariya a yi allurar rigakafi. Dakta ana iya sake harbuwa da ita wannan cuta ko da bayan karɓar rigakafi? Eh za a kamu da ita amma tsananin cutar bincike ya nuna cewar a cikin mutum ɗari da suke samun tsananin wannan cutar baya kai kashi ɗaya cikin ɗari wanda suka yi allura idan mutane ɗari an musu allura a sorry mutane ɗari wanda ba jibba ba a musu allura ba kuma za su kashi wajen sittin cikin ɗari za su iya samun tsananin cuta to amma ya kai allura baya fin kashi uku ko hudu suke samun wannan tsananin sannan sannan za ga cikin wannan kashi hudun shi ma bai fi kashi ɗaya ne suke rasuwa amma a cikin jama'a za ga cewa kashi wajen wajen kashi mutum goma ne cikin ɗari ya rasu a cikin wannan sittin da suka samu tsananin wannan cutar me alfanun ci gaba da karɓar rigakafin kenan wannan allura tana rage tsananin wannan cuta ba wai hana ɗaukanta ba to dakta zuwa yanzu ko akwai wani maganin gargajiya da aka iya ganowa da ke maganin ita wannan cuta ta covid-19 eh kama akwai wani magani da ake gwada yanzu da haka yanzu a ingila sun fara ganin cewar ya fara yana nuna alamun samun nasara akan wannan cuta na gargajiya kenan a'a ba na kwayoyi ne na magani ba maganin gargajiya ai mu maganin gargajiya mu shine maganin da a gwada yake aiki <laughs> ba wai maganin da wani zai zo tashi daga safe ya ce shi ya gaji abin ko kuma wani sirri ne sa shi kadai mu magungunan mu da muka sani shine wanda za a zo a bincike a tabbatar yana aiki a guri kaza kuma lokacin zai daina aiki a wannan gurin ya koma wani wajen ma to duk kamar sirace da ake yi na ganyen mangoro ko guba ko ganyen dogon yaro shi ma yana maganin corona eh ba wai magani ba ka san akwai duk wata cuta da danganci hanyar huhu ko cutar tari ko mura tun muna yara ko da shi an san wannan in dai ka samu wani abu wanda zai dan kawo tururi ko wani abin nan ruwa mai dan dumi zai zai kamar yana gyara hanyar shakar numfashi ne so wannan ba wai wani illa bane kuma ba wai wani abu zai yi mutum ba sai dai kawai in ya je sa da yawa zai iya mai illa amma wani tururi ko sirace duk wannan an daɗe ana yin sa kenan zai iya zama maganin corona ba magani bane zai dai gyara hanyar numfashi za ga hanyar numfashi ta bushe mutum yana jin zafi yana jin makaki amma in ka je kai sirace zai dan dumama gurin sannan kuma wannan tururin zai shiga ya dan kaman wani lubrication abin da ya dan samu wani so zaka ji zaka ji daɗi da danshi so ba wai maganin cuta yake ba yana dai hana radadin cuta to dukta muna godiya kwarai da gaske ni ma na gode madalla duka-duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ko masu saurari da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi kana wakilin mu ibrahim malam goje sunana azuma bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya.